الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا وحبيب قلوبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم القرار والدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا يا رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي بايهك ينقوى ina mana gaisuwa ta addinin musulunci gaisuwa daga wajen Allah jalla wa'ala tsarkakakkiyar gaisuwa wacce take kunshe da albarka wato assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu lale da maraba da gamuwarmu da juna a wannan yammaci mai tarin albarka na ranar asabar wanda ya dace da 26 ga watan al-muharram shekara 448 bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wasallama daga makka zuwa madina kuma ita ce rana ta 11 ga watan bakwai shekara ta 2026 in ji limamin wannan masallacin ya ce a lissafin 'yan albashi ko ku taba ji ba eh wannan tsohuwar ibara ce tun 90s zuwa 2000 ake fadarta in akwai waɗanda suke da ƙasa shekara 20 ba dole ba ne su ji ta ko ba haka ba sai irin mu tsofaffin zama a wannan masallaci ne tarin albarka masjidus sahaba da ke unguwar kundila a cikin birnin kano muna roƙon allah ya ƙara wannan gari tsari da kariya da albarka tare da dukkanin ragowar garuruwan musulmi ya'yan uwa ba tare da na jamu da yawa ba kamar yadda kowa ya sani wani haɗuwa munasaba ce ta taya murna ga ƙannanmu 'ya'yan babanmu malaminmu fadilatu sheikh muhammad ibn usman hafizahullahu wa ra'a murnar samun karuwa da karamci na aure da aka daura musu ajiya a wannan masallaci mai albarka yara mata guda biyu da angwaye muna musu addu'a barakallahu lahum wa baraka alaihim wa jama'a bainahum fi khair kamar yadda a bara waccan muka haɗu a irin wannan munasaba da manya-manyan malamanmu da wannan birni mai albarka a irin wannan munasaba aka gabatar da muhabara ta taya murnar waɗancan amare da suka shuɗe a wancan shekarun to haka yau ma tarihi ya ƙara maimaita kansa ga mun ƙara haɗuwa domin irin wannan munasabar da taya murna ga waɗannan 'yan uwa namu Allah ya sanya musu albarka duk da na faɗi munasaba ta wannan haɗuwa amma ita kuma lakcar za ta to ɗoriya ce da ci gaba ta wasu jeren giyar lakcoci da manyan malamanmu suka fara a satin da ya gabata akwai manyan malamanmu guda biyar fadilatu Dr. Umar Ibrahim Indabawa da fadilatu Dr. Al-Muqri Abdulkadir Ismail Kabara da fadilatu Sheikh Mujtaba Ramadan da fadilatu Sheikh Muazzam Khalid Sulaiman suka gabatar a Masjidul faruk da ke nan baya da mu kaɗan a unguwa uku wadda suka sanya wa lakcar taɓarɓarewar tarbiyyar matasa ina mafita to a yau kuma sai muka kalli wani bangare wanda shi ma yana da alaka da matasa amma da ba ta fuskar tabarbarewar tarbiyya ba ta fuskar ni'imar su kansu matasa din saboda haka sai muka sanya wannan lacca suna da cewa ni'imomin da Allah ya mana in bracket musamman ni'imar matasa ni'imomin da Allah ya mana wannan jumla tana nuna cewa lallai Allah ya yi mana ni'ima kuma haka ya faɗa a cikin ayoyin alkur'ani cewa ya mana ni'ima din daga ciki Allah ta'ala yana cewa fa ma bikum min ni'matin wa ma bikum min ni'matin fa min Allah duk abin da kuka gani a tare da ku na ni'ima to daga Allah ne a wata ayar kuma ubangiji mai girma ɗaukaka ya nuna mana waɗannan ni'imomi ɗin sun kasu kashi biyu akwai ni'ima ta zahiri akwai kuma ni'ima ta baɗini wa asbagha alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ya ce shine wanda ya malale ku da ni'imominsa na zahiri da na baɗini galibi idan aka yi maganar ni'ima mutane sun fi tafiya zuwa ga ni'imomi na zahiri irin abin da Allah ta'ala ya ba ɗan adam na lafiya da ji da gani da wadata da iyali da ƙarfin jiki da kai kawo da ilimi da waɗannan din ni'imomi ne na zahiri to akwai kuma abubuwan da suke ga su burjik ni'ima ne wala'alla ma sun fi kasantuwa su zamanto ni'imomi fiye da irin abin da aka ɗauka su ne ni'imomi na zahiri waɗanda mutane gaba ɗaya hankalinsu bai karkata a kai ba daga cin irin wannan shine da yawa daga cin awam ba sa ɗaukan matasa a matsayin ni'ima to shine muka taro a nan wajen za mu gaya wa mutane malamanmu za su gaya mutane cewa haihuwar 'ya'ya maza da mata wanda in suka bunƙasa suka girma suke zama matasa to lallai wannan babban ni'ima ce akwai malamai da suke kan hanya musu so ba amma saboda larura ta lokaci za mu shiga cikin maudu'in kai tsaye wanda zan gayyaci mai magana ta farko ko kuma already dama ya riga ya zauna fadilatu doktor umar ibrahim indabawa babban limamin masallacin darul hadith da ke unguwar tudun yola a garin kano halifan babanmu fadilatu doktor marhum a sheikh ahmad muhammad ibrahim allah ta'ala ya masa rahma a gurguje ana gafata malam nukutar da nake so za malam zai mana bagana akai cikin minti 15 tabbatar da ni'imar matasa shin ya akai matasa suka zama ni'ima a cikin al'umma barakallahu fikum ya shekara bismillah innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 da waɗanda suke kan hanya kafin su karaso da 'yan uwana matasa da suke wannan wuri kana kokonto ne? Eh, yan uwana matasa da suke a wannan wuri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu to kaga abu na farko ma da yake nuna cewa wannan marhala ta matasa ni'ima ce shi ne duk abin da ta ga kowa kokari yake danganta kansa zuwa ga wannan abin har ga sunan ku ne ba ku ce a'a wai ni ba na cikin ku eh, to kaga wannan yana nuna cewa wata ni'ima ce Allah madaukakin sarki ya yi muku yi ta kuke kan wannan marhala ta matasa har kuke ganin cewa kar a cike gurin to lallai wannan ni'ima kamar yadda aka faɗa a wannan kuma munasaba da ta shafi matasa waɗanda Allah ta'ala ya arzuta su da yin aure Allah ya sanya musu albarka a cikin wannan aure nasu Allah ta'ala ya hore waɗanda suke kan hanya su ma su sami wannan ni'ima ta aure kamar yadda aka faɗa wato a yi lacca a satin da ya gabata ranar juma'a a masallacin da aka faɗa kan matasa rana asabar daidai irin wannan lokacin a yi wata lakcar a kan matasa a masallacin abubakar siddiq a kwalli yau kuma a yi lakca a kan matasa inda da wata lakcar gobe insha Allah kan matasa za a yi ta wanda wannan yana nuna mahimmancin matasa a cikin al'umma lallai matasan su ne kashin bayan al'umma domin su ne goben wannan al'ummar idan kana so ka gane me zai faru ko ka yi hasashe na me zai faru da wata al'umma a gobe zuwa jibi to abinda za ka yi kawai shi ne sai ka kalli matasan wannan al'umma sai ka ga a wane irin gwada bai suke me tunanin tunaninsu wace irin rayuwa suke ciki to daga nan kana iya yanke hukunci cewa to mutanen nan al'umman nan a yi mata kaico saboda abin da ka gani ko a yi mata murna a yi mata bushara saboda abin da ka gani dangane da abin da ya shafi matasa. ubangiji madaukakin sarki ya ba mu labarin wasu mutane waɗanda suka yi wata gwagwarmaya a rayuwa wanda ubangiji ta'ala ya nuna mana cewa waɗannan mutanen matasa ne innahum fitiyatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda annabi ibrahim alaihi salam wanda yayi ta gwagwarmaya akan karya shirka da karya gumaka da ja'in ja da mutanensa akan haɗa Allah da wani ubangiji madaukakin sarki da yake babu labari su kansu mutanen da suka zo suka ce mu dai mun ji wani wa wani matashi fatan yadhkuruhum yuqalu lahu yuqalu lahu ibrahim kaga kenan alqur'ani ya nuna mana cewa masu jan ragamar gwagwarmaya a rayuwa ta karya shirka da karya gumaka matasa ne masu ja da waɗanda ko su kawwame kansu a lokacin da ɓarna ta baibaye al'umma ko take cin al'umma don su kawo gyara matasa ne idan muka kalli rayuwar annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa za mu ga wani abin mamaki wanda wasu har tambaya suke yi cewa annabi sallallahu alaihi wasallama in kai maganarsa waɗanda za su biyo baya za ka ce abubakar siddiq za ka ce amarul faruk za ka ce usman bin affan su ce to ya aka yi waɗannan da suka yi gwagwarmaya da annabi sallallahu tare mu ba ma jin da yawa ɗuriyansu wajen lokacin da ake maganar hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama lokacin da ake maganar wasu matsaloli da suka shafi addini a ce me ra'ayin Abubakar Siddiq akan wannan matsala ko me ra'ayin Umar al-Faruq akan wannan matsala mun muna ji amma mun fi jin Abdullah masul Mas'ud mun fi jin abdullahi bin umar mun fi jin abdullahi bin abbas mun fi jin waɗannan muka fi ji ka in ka zo aka ce maka ma akwai wasu mutane da ake ce musu al-fuqaha'u sab'a fuqaha'ul madina waɗannan fuqaha guda bakwai ɗin gaba ɗayan su zaka gani matasa saboda haka wannan ce me yasa ba mu ji fuqaha'ul madina a ce abubakar umar usman a ifara irgo waɗannan ba in ce ai su waɗannan dattijai su ne kuma suka yi gwagwarmayar kafa wannan addini a lokacin da waɗannan matasan suka zo an kafa addini me ya saura shi ne ɗaukan ilimin addinin da gabatar da shi ga waɗanda ba su san shi ba to suwaye suka yi wannan su waɗannan matasan su ne suka yi wannan aiki shi ta da ka janci an ibn umar radiyallahu anhu ba an ibn abbas radiyallahu anhu ba kar ji haka za ka ji ana ta magana ana ka koma ka kalli komandojin manzo Allah sallallahu alaihi wasallama annabi sallallahu alaihi wasallama komandojin sa ba tsofaffi da tije aka dauko ba saboda kowace ƙwarya da abokin birminta kowane guri da wanda ya kamata ya zauna shi saboda ka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shine babban komanda na dukkanin yakokin shi ke jagorantar amma in ya nada wani yace kai wani ka tabi kai wani ka tabi za ga ni waɗanda yake tsebowa yake zabowa ya ba su wannan tutan zaka samu matasa isa har an sami tattaunawa tsakanin sabon manzon Allah sallallahu alaihi wasallama akan rindinar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya kafa wadda ibawa usamatu bin zaid har wasu suna ganin bayan annabi sallallahu alaihi wasallama ba sa ganin cewa wannan rundunar usamatu bin zaid radiyallahu anhu ba ya jagorance ta saboda shekarunsa suna ganin a samu wani babba wanda za a ba wa wannan rindina abubakar siddiq ya ce wallahi ba zan sauke wata tuta da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya daga ta ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya bada wannan tutar babu kuma dalilin da zai sa in canja wannan tutar tutar mukalli Khalid bin Walid mukalli Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu duk gaba ɗaya zamu ga waɗannan bayan Allah matasa ne waɗanda su ne suka ringa jagorantar ya kunkuna waɗanda aka yi aka ringa cin nasara musulunci ya ringa yaduwa ana faɗaɗa daular musulunci kuma ana yada addinin musulunci yana cewa ga mutane haka ne in ka biyo tarihi mutane da yawa waɗanda suka fice suka yi gwagwarmaya suka yi yaƙi wurin yada addinin musulunci za ka ga wani lokacin an sami wani dattijo domin tafiya in ba dattijo ba za ta yi ba ko su waɗannan duk da aka lissafa ai kaga sai da dattijai din suke tafiya to sai ga an samu wani dattijo wanda yake shine jagora amma maimanatuhu wa maisaratuhu wa amamahu wa qalba matasa bayan da zai ce gashi shine jagora shine komanda kuma duk waɗanda zai sa a gaba waɗanda suke masu shekaru ne wanda zai sa a dama masu shekaru ne wanda zai sa haka salahuddin al irin waɗannan dimbanyan masu jihadi waɗanda suka yi aiki wa addinin musulunci za ka tara cewa ko da su suna da shekaru waɗanda suka haɗa hannu da su suka haɗa ƙarfi da ƙarfi don ɗaukaka addinin Allah waɗannan matasan. saboda haka duk al'ummar da Allah madaukakin sarki ya arzuta ta da matasa to wannan al'ummar ubangiji madaukakin sarki yana nufin ta da alkhairi abinda ake bukata shine su matasan a nuna musu matsayinsu su fahimci cewa su ma din nan fa wata ni'ima ce ta al'umma al'ummar da kansu su fahimci cewa waɗannan matasan da Allah ya saka a cikin wannan al'umma ni'ima ce da Allah ya yi wannan al'ummar ai akwai kasashe yanzu da suke fama da tashin hankali da bituntunu da damuwa sun shiga wani irin matsi me yasa saboda ba su da matasa suna kamfan matasa sun sani cewa rayuwarsu tana fuskantar haɗari domin duk gida mutum biyu ne a gidan da uwa da uba su haifi ɗaya ɗaya saboda haka yanzu nan gaba uwa da uba za su mutu waye zai mai gurbinsu ɗaya ɗaya wannan uwa da uba sun mutu ɗaya ne mai gurbinsu wannan uwa da uba sun mutu saboda haka inda za ka auna al'umman za ka ce sulusi ɗaya bisa uku na al'ummar ne matasa saboda biyu bisa uku uwa da uba ne ɗaya bisa uku su ne 'ya'ya wanda za su zama matasa to kuma waɗancan biyu bisa uku kullum kuma tafiya suke amma wanda yake mai gurbin su ƙwaya ɗaya ne su ma idan suka tashi uba da uwa ƙara rabuwa ake saboda haka sun fahimci cewa inda suka dosa tashin hankali ne inda suka dosa wata irin rayuwa ce da suna buƙatar agaji sai sun nemi agajin matasa aiki amila sai sun nemo ma'aikata sai sun nemo waɗanda za su taimaka musu wanda za su yi kaza wanda za su tsare su wanda za su yi musu sojoji wani ji a yi yadda ake ta bada labarin yanzu wasu matasa da suke zuwa suke shiga aikin soja a wasu ƙasashe yadda waɗannan mutanen suke da ƙabilanci da ƙyamar baƙin mutum amma kaga suna yadda su ɗauki mutum su saka shi a asibitinsu su zo su ba da jikinsu iyanka suna yadda su ɗau mutum a aiki yana jina operating kayayyakin yakinsu yana ɗaura wannan sun yadda su ɗauki mutum ya zo ya musu aiki kaza da kaza ga san ba a san ransu ba ne dole ce ta sa su me yasa saboda ba su da matasan da za su yi wannan aiki dole suna bukatan su ɗauko wasu da za su zo su taimaka musu kaga kenan a lokacin nan idan aka sami wata al'umma su suna da matasa sai dai kana bukatar taimakawa ba a taimaka maka da matasan kaga wannan sai ka gane cewa ni'ima ce ashe Allah madaukakin sarki ya yi mana ta mata alhamdulillah yanzu nan da muke kallo gashi nan yadda muka gani matasa abin farin ciki abin jin daɗi abu ne da yake nuna cewa wannan al'umma insha Allah muna da kyakkyawan zato cewa gobenta da jibinta da gasarta mai kyau ce saboda ga matasa nan waɗanda ake cewa mata yara manyan gobe goben kuma ta matasa ga sunan a ɗakin Allah ga shi ba abin da ya kawo su in ba su ji zancen Allah ba su ji bayanan manzon Allah sallallahu alaihi sallam abin da ya kawo su kenan na tabbatar da cewa a cikin matasan da suke wannan guri dimbin matasan da suka halarta wannan akwai waɗanda suka rufe kantunan su suka ce bari su je su je lakcar da za a yi akwai waɗanda ya kamata su je waje kaza suka ce kai yau akwai lakca a masjidin sahaba can za mu je mu je akwai waɗanda suna da abubuwa duk suka bai suka fifita Allah da manzansa da addininsu na musulunci wannan ba abin ba karamin abin farin ciki bane wannan yake nuna cewa wannan al'umma tamu babu wani abu da zai zo ya kautar da mu daga kan wannan hanya ta addinin musulunci ba talauci ba ko mutuwa inda za a kawo wani abu da zai ringa kashe mu ɗaya bayan ɗaya sai dai kashe mu akan la ilaha illallah muhammadur rasulullah saboda kai mu abinda muka sani ma talauci sa mutum yake yi ɗagawa. كلا إن الإنسان ليطغى ميسا الرآه استجنى saboda wani lokacin wasu wanda ba su sami saiti ba wato wadata ce take sa ma su shiga wani abu wanda yake ba daidai ba bincike ya tabbatar da cewa matsalan da muke fama da ita a wani yanki na matasa na shaye-shaye din nan abin da yake bayyana sau da yawa sai mu ga cewa kamar waɗanda ‘ya'ya waɗanda suke na mabukata ko waɗanda ba masu arziki ba ba masu kuɗi su ne suke cikin wannan amma abin da yake na gaskiya shine ba haka bane ba ba haka bane ‘ya'yan mawadata waɗanda suke da kuɗaɗe su suka fi shiga cikin wannan harkar matsalan shine su tasu ba suka gane ta ba saboda akwai abin da kafin jahil sai sun sha madara sai gwangwani biyu in an gama kuma sai an ci rabin kaza to dan talaka ina ya ga rabin kaza da shi wani lokacin bayan abin ya kada ta shi ka dangare zai nemo ya afka saboda haka ga yanzu yanzu za a fuskanci halin da yake ciki shi ko wancan saboda tsadar abin da yake yake yake amfani da shi da abubuwan da yake karumawa kafin ya sha wata bayan gama sha kuma za a ce sai kana sai ka sha fruit kaza da kaza da kaza da kaza shi sa waɗannan abubuwan ba a ganin su ma ba abin nan fatan hakan muke musu ba muna ga duk ƴan uwan mu ne muna fatan duk waɗanda suke cikin wannan harka Allah madaukakin sarki ya ceto mana su a ƙarshe matasa ku sani cewa ku ne al'umma ku ne goben al'ummar nan kuma ku ne ni'imar da Allah ta'ala ya yi wannan al'ummar wallahi waɗannan mutanen da muke tare da su shugabannin waɗanda ake ce musu 'yan siyasa babu abin da za su iya yi ba abin su da zai tafi ba za su taɓa iya cimma burinsu ba in babu matasa su waye suke zuwa rumfunan zabe su waye suke ihu sai wane su waye suke kan platform suna suna suna suna kururuta 'yan siyasa matasa ne sau da ke inda matasa za su ce mu gaji da tura wato mota sai ta sa kuma reverse ta dawo tana daddanne mu mu ne kashin bayan aikin mu ne muke kaza mu ne muke kaza amma in aka zo kuma in mun zo mu ce bari mu irga ribar da mu matasa muka ci sai mu nema marata ce saboda haka mu ma mun tsaya ba za mu shiga wannan abubuwan ba me zai tafi kaga kenan wannan yana nuna a siyasance siyasa ba za ta tafi ba al'amuran rayuwa ba zai tafi ba idan babu matasa kuma dullan ran da aka ce ya ce mu mun daina komai mun daina ai duk mai hankali da shugaban da shugabannin da suke da hankali sun sani cewa yau da matasa za su ce to mu ba mun tsaya ba za mu ko sai su kama kuka ya kamata shugabanni su kama kuka saboda sun san cewa halaka kenan aka dosa bincike ya tabbatar da cewa turawa suna yin bincike akan duk abubuwan da suke sun yi bincike akan cewa wai me yasa shekar tun da muwa tun da muka taso muka tara ana kashe falasinawa falasin tun da muka taso muke ji ana kashe su amma har yanzu gwagwarmaya kuma suke ce wai mai isa waɗannan ba ƙarar da su ba mai isa har yanzu basu-basu-basu ni ba wuya ba sun haƙura mai isa kaza mai isa kaza bincike sai tabbatar da cewa saboda yanki ne na musulmi su kuma musulmi sun yadda da haihuwa sun yadda da matasa a cikin al'umma shi sa in waɗannan suka tafi wasiya suke wa na baya cewa kar ku tsaya kar ku bari kar ku sake kar ku mi ƙauya. saboda haka shi sa wannan kullum yakin sabo ne shi kuma musulunci haka yake idan ka kashe mutum ɗaya saboda kana so ka gurgunta musulunci sai Allah ya taso da mutane goma in ka kashe goma sai Allah ya taso maka da mutane ɗari kuma waɗannan da Allah yake taso da su za ku gani matasa ne saboda kan muna yi wa wannan al'ummar murna da farin ciki wallahi ba karamin farin ciki na gara ji ba ganin waɗannan bayan Allah matasa da suke wannan guri ina inda magana muke ta yi cewa muna da matasa wa matasanmu alhamdulillah Allah ya yi musu baiwa na cewa su ne yanzu a masallatai su ne mafi yawa a majalisan ilimi su ne mafi yawa a dukkanin wani ayyukan alkhairi ga shi irin wannan yanzu ka kirawo mutane ga shi yanzu in ka cire babanmu ga shi ga shi nan shaiba ista'ala ras wa shaiban eh ga ga baba ta Allah ya kara lafiya eh muna jin daɗi duk inda muke ji mu gano su saboda kamar yadda na faɗa muku tafiya ba ba dattijai kuma ba za ta yi ba saboda shi matashi akwai energy ko to in ka sake shi kuma eh sai ya wuce gona da yi sai yana tafiya kana jakarta a ɗan dakata daga nan nan ba yanzu ake tsallake shi ba akwai lokaci da ya tukunna kai dai tsaya a nan lokaci zo sai ka tsallake inda ba su kuma in muka zura a guje kuma to kuma sai mu wuce inda ya kamata a tsaya to Allah madaukakin sarki ya kara wa matasan mu albarka Allah madaukakin sarki ya dora su akan gwadabe na alkhairi Allah ta'ala ya amfanar da su karan kansu da wannan mataki da suke kai na matasa Allah kuma ya bada bai ba su daman su amfanar da wannan al'umma ta yadda za a yi alfahari da su duniya da lahira wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to Allah ya saka da alkhairi kuma mu matasa muna godiya saboda irin ni'imar mu kowa so yake ya zama mu <laughs> ko ba haka ba yanzu dai kaga babana fabilatu doktor Umar Ibrahim Indabawa so yake ta karfin tsiya sai mun dan buɗa masa wata kofa <laughs> wai shi ma ya zama mu <laughs> ah, Allah ta'ala ya saka da alkhairi malam ya ja hankalin mu akan wannan gagaruman ni'ima ta matasa kuma mun fahimci cewa lallai matasa ni'ima ce zuwa ga al'umma a cikin muhazarar da malam ya gabatar za mu fita da saƙonni masu yawa amma saboda lokaci bari mu tsinci saƙo guda uku saƙo na farko su matasa su ne gishirin al'umma kun san miya in ba gishiri lami ce to al'umma in ba matasa lami ce shi sa za mu ga malam ya bude mana da ayat da ke cikin suratul kahafi inda Allah ta'ala ya ba mu labarin wannan garnakakin matasan da ake kira da suna ashabul kahafi wa raqib waɗanda alqur'ani ya ba da shaida akan irin juyin juya halin da suka kawo a duniya ta hanyar tabbatar da imani da korar shirka alqur'ani yace innahum fityatun amanu bi rabbihim wa zidnahum huda sannan yayi mana ishara zuwa ga lokacin da annabi ibrahim alaihi salam yake gwagwarmayar tauhidi a garin harran a ƙasar iraq kafin ya hijira ya koma sha a lokacin ya samu dama ta wannan gwagwarmayar ne da kakkar ya gumata. da tabbatar da kalmar Allah saboda matashi ne saboda shi matashi ne qalu sami'na fatan yazkuruhum yuqalu lahu ibrahim ashi matasa su suka fi kowa damar bayar da gudunmuwa wajen gyara da ake fuskanta na lalacewa da tabarbarewa tarbiyyar al'umma yau ku kalli yanda ake yada maganganun shirka da tsaface-tsaface da bokanci yawai har bokaye suna da rashin kunyar da za su fito social media suna sa lambar wayarsu suna tallan kansu suna faɗar irin abubuwan da suke na sirce-sirce da cutar da al'umma ka gani a social media boka yana cewa wance daga wannan dutsen sashi a ƙasa kin danna zuciyar wane kin mallake shi kin yi kaza kin yi kaza ina kuke matasan ahlus sunna ku ya kamata ku je ku yi boosting waɗannan social media ɗin da kalmomi na tauhidi a fatattaki wannan shirkar a fatattaki wannan tsirin da kafirci ɗin sannan ku kalli yadda kalmomi na batsa suka zamanto arha yau duk wani mai mutunci baya iya buɗe wayarsa a gaban kowa sai ya shiga ɗaki dan kai gangancin buɗewa a gaban matarka ko a gaban mahaifinka ko a gaban mahaifiyarka ko a gaban malaminka buɗewar farko zaka iya cin karo da kalmar da za ta tayar maka da hankali ta sa kai ka ji kunya shi kuma mai yi ɗin ba kunya yake ji ba to ya za a yi matasa su ba da gudunmuwa wajen daƙile wannan ɓarnar a cikin al'umma abu na biyu a cikin maganganun malam mun fahimci cewa kowace al'umma tana takama tana da jari ne da matasa in ta rasa matasa to ta rasa jari mu al'umman najeriya ana kirga mu sama da mutum miliyan ɗari biyu da ɗoriya amma statistik ya nuna cewa kashi 65 zuwa 70 ma'ana tsakankanin mutum miliyan 150 zuwa miliyan 160 ɗin 'yan najeriya duk matasa ne sama da yasa muke cikin matsala saboda mai matasan ba sa taka rawar da ya kamata su taka a matsayinsu na matasa muna kukan shugabanci muna kukan taɓarɓarewar tattalin arziki matasanmu nawa ne suka yarda da sana'a wanda sana'a ita take karya tattalin arziki duk abin da kaga ya maka tsada dan baka da kudin siya ne me kudin siya baya masa tsada an gane wannan sannan wani irin gudunmuwa muke bayarwa wajen samar da ingantaccen shugabanci mu matasa tun da aka zo demokuraɗiyya a jamhuriyar nan ta 1999 har zuwa wannan da ake ciki duk wanda ya zama shugaban ƙasa a najeriya za ka ji ana lissafa ƙuri'a miliyan tara miliyan goma miliyan sha uku miliyan sha biyar bayan masu zaben sun haura mutum miliyan ɗari da sittin ina kuke kuka yi bacci kuka ban miliyan sha tara miliyan sha biyar miliyan sha hudu suka wula ma a matsala ina ragowar mutum miliyan ɗari da hamsin suke kaga ashe kenan haƙƙi ne tun da larura ta kawo mana ta wannan hanyar ake samar da shugabanci to duk wata wasila da take kai mu zuwa ga shugabanci mallakar katin zaɓe tashi a zaɓi shugabanni na gari nisanta tumasanci da bambaɗanci ga 'yan siyasa samar da kyakkyawar manufa da blueprint a hannunku yake matasa ku ake cuta ku ake mayarwa baya ku ne ba ku da jami'o'i ku ne ba kwa samun guraben aiki masu digiri nawa ne a cikinku masu masters nawa ne a cikinku masu phd nawa ne a cikinku ba su samu aikin yi ba to ya za a yi a samar da blueprint ɗin da zai tabbatar da waɗannan matasan an samar musu mafita a cikin al'umma sai ta hanyar samar da ingantaccen shugabanci abu na uku malam ya nuna mana cewa adam matashi imani da bin Allah wannan shine adam matashi shi sa yace ku kalli yadda matasa suka ajiye komai suka zo masallacin nan yace wani ya rufe shagonsa wani ya bar sana'arsa wani ya bar uzurinsa wani ma yau ya ba wa budurwarsa uzuri ta ce zo i love you ya ce a a ina masallaci ka ji su ko sun yi kabbara ko <laughs> to ashe abinda zai sa matashi ya alfahari da sunansa shi matashi shi ne imani bin Allah kyawawan ɗabi'u ibada muna roƙon ubangiji jalla wa'ala ya ƙara albarka a cikin rayuwar mu matasa su kuma iyayenmu musamman malam da ya gabatar da lakca a farkonsu da kuma yayansa babanmu shak bin usman allah ya ƙara musu lafiya wannan birkin da kuke taka mana muna jin daɗi Dan kan mu je mu ballo sama da ruwa a dan sa mana linzami amma wani lokacin abin mu mai sukuwa gabar magana ta biyu wanda zan gareci dattijan malami 'dan uwa malam basir na shuka daga zaria da ni na kan kalli zaria da kano a matsayin abokanan wasa amma watannin baya sai suka samun da baibayi saboda haka shi yasa da na kalmar zariya sai na dan rusuna eh kuma akwai albarka a zariya yan uwa eh daga cikin albarka zariya kun san an ce zariya dama garin ilimi ne to bayan ilimi din ma akwai wani abu da ku matasa in kun je za ku samu wa ukhra tuhibbunaha akarmakallahu a zan gayyace ka domin ka zo ka gaya mana mu matasa ya ya kamata al'umma ta ribaci wannan ni'ima ta matasa falyatfaddalu sheikh mashkuran ma'ajuran mu'azzaban mukarrama أكرمك إن الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله عليه صلوات الله وعلى آله وأصحابه الدعاة إلى الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم ترجعون فيه إلى الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله na tabbatar wannan karatun da doktor ya yi ya gamsar ko da ba a ƙara ba kuma karatun da doktor ya yi sai na ji ya tashe ni daga cikin waɗanda ake tsammanin da ina cikin wato dattawa na ji kawai ya mai da ni tsundum cikin matasa to kuma dama akwai wani abu ɗaya da nake kallo wanda shi kuma dasto sai zo ya ƙara ma taɓar ruwa shi ne lokacin da wasu ke tsammanin ni dattijo ne in na waiga na ga mahaifina yana nan raye sai in ji anya waɗannan ba su kuskure ba kuwa yana kuma takawa da ƙafafuwansa duk rana tare muke salla a masallacin babban gidanmu amin amin na gode to ni zan fara da tambayoyi ne ai a Kano muke nan waɗanda suka yi mukabala da Abdul Jabbar dattawan malamanmu ne na Kano ko matasa ne wanda majalisar shura ta kira shi ta turke shi sai ya yi bayani aka tara mai dattawa yana cikin dattawan malaman kano ne ko yana cikin matasa ne amma kuma ya biya ma dattawa karatu ni na tabbatar ya karantar da su sannan mafi yawan jami'an tsaro bari mu fara da sojoji suwa suka fi yawa tsakanin dattawa da matasa ‘yan sanda fa custom fa immigration fa ina nan gangarowa ayin aka zo kuma ai an rufe kuma ai hizba fa to yan agajinmu fa ni ma dan agaji amma na tabbatar matasa sun fi yawa yawa malam yake yan social media suwa suka fi yawa matasa ne wannan na nuna mana ashe matasa na da gudunmawa gaggaruma da za su iya bada ta domin ci gaban al'umma da haɓakan addini da ƙaruwansa da kuma rinjayensa kan abin da ba addinin Allah ba sannan daga cikin irin gudunmawar da matasa za su iya badawa akwai mai gabatarwa in an yadda in ya rage minti uku akwai sako da nake so ba ‘ya'yanmu da aka aurar jiya yawa kan cinye lokacin gaba eh, ina bibiya a mukalli makarantunmu na islamiyya awwalan mafi yawan waɗanda suke karantarwa a waɗannan makarantun matasa ne sannan kuma matashi ne wanda za ka samu cewa yana karantarwa a makarantu na islamiyya hudu a rana ɗaya yana da ta safe yana da wanda yake fita da hantsi yana da wanda yake zuwa ta yamma yana da wanda yake zuwa da daddare kuma yana yin abin baya jin ya gaji ko yanzu ai ba za ka nemi irin wannan daga guri na ba ko da yake da ina kusa da ku matasan ba za ka nemi irin wannan gurin fabilatun sheikh muhammadu bin usman ba an wuce gurin ba za kuma a dawo ba sannan gudunmawar matasa a cikin kowane mahalli bayyananniya ce ga wani misali sai aka ce ga mai gida dattijo amma ba shi da ɗa ko ɗaya ga wani mai gidan kuma kusa da shi kamar shi dattijo amma yana da 'ya'ya matasa guda goma wanne mugu zai fi jin tsoron taɓawa shi wannan na farkon na biyun a dai matasa ko ake tsoro ko ake tsoro sannan makiyan mukatirai da na gida da na waje waɗanne jinsi suka fi mai da hankalinsu ga sun lalata sun ɓata a yana ce tsofaffi ne matasa to me yasa me yasa saboda sun san in suka lalata waɗannan to shikenan sun lalata al'umma domin dattawan da tsofaffin ai suna dab da tafiya rami da sun kauce shi kenan sai zama ba sauran mutumin kirki a bayan ƙasa ko a cikin al'umma kuma ai kun ga a ayoyin da doktor ya karanto mana ɗazu da Allah Ta Baraka Wata tabaraka ya ce, yace a wani fitiyatu illa al hafi, kun ga ya ambaci alfitiyatu ɗin a nan. amma kuma tare da haka da ya je gaba sai ya sake maimaita fitiya din yace innahum fitiyatun amanu bi rabbihim ya sake maimaita kalmar saboda muhimmancin matasa sannan annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce izgitanimu khamsan qabla khams a cikin abubuwa guda biyar din yace shababaka qabla haramik ka ci ganiman kuruciyanka ta martakanka kafin tsufanka na gani a ina ce na da minti talatin sannan hadisin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake sab'atu yuzilluhumullahu fi zillihi yawma la zilla illa zilluhu a ciki sai da yake wa shabun na fi ibadati rabbi da saurayi matashin da ya tashi cikin bautan ubangijinsa matashi shi ke da ƙarfi shi ke da karsashi shi ke da kuzari shi ke da jura kowace irin wahala kuma shi ke da ƙundumbala da ƙunan baƙin wake da shiga kowane irin haɗari in buƙatan haka ta taso wannan da aikin matashi ne ashe matasa kuna da muhimmanci kuna da ƙima kuna da tsada a musulunci kai har da rayuwar al'umma to da yake mai gabatarwa ya nuna man sauran mintocin kaɗan a ƙarshe na ce ina da saƙo da nake son in gabatar ma 'ya'yanmu da aka aurar jiya ah, ga abin da nake ce masu na ce ma ‘ya'ya na hibatullah da ummu hani ga goma kiyaye kunne duk da ido na mai gidan hannun dama ciki da hancin ki kula bare facen sha'awar noma ki dawwama kan zu ki dawwama kan zaɓinsa sa akan na baba har mama bare fana ki a can zucci ki sakin fuska rahama da walwalar fara'ar murmushi ga 'yan ziga ki zamo kurma raka shi kana tarbo shi mijin kigwal ne mai kima Bi bihamdi rabbi wa salati ala rasulillahi tamma kalma daya karshe wani sharadi ne nake so in gabatar ga dukkan waɗanda suka auri ƴaƴan sheikh wannan sheikh din namu a sheikh aljihbiz al-nihirir al-alma'i al-abqari محمد بن عثمان hafizahullah ba malam ne ya sa sharaɗin ba ni ne na sa sharaɗin wayanda suka aura da wanda suke kiran aura nan gaba domin akwai saura sharaɗin daga guri na ne wa sharqu huwa an tuji da kalama bin lughati al-arabiyya wa tuhsina zalika wa tujida لأن فضيلة شيخنا معروف بهذه اللغة الميمونة الطيبة فعليك أن تنتفع بمن تثبت به إليه من المصاهرة حتى تكون عربيا خالصا محضا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 gabar magana ta yadda ya kamata a ribaci wannan ni'ima ta matasa kuma tun daga tambayoyin da ya bude da su ya ba mu amsa ya tambaye mu a sojoji suwa suka fi yawa matasa immigration custom yan agaji yan social media kaga an irin waɗannan ayyuka na alkhairi da makamantansu ya kamata ga matasa suna da fifiyaci sannan matasa a social media su ne wanda ya kamata su ba da gudunmuwa wajen kawo juyin juya hali a kan irin abin da ake yaƙarmu mu da shi na tunaninmu yanzu akwai abubuwa da ake yaƙarmu mu da su kuma da matasa ake haɗa kai al'afkar al-munharifa da suke yaduwa a cikin al'ummarmu da kuma matasanmu to amma sai ka ga an rasa wani abukari wani gawurtaccen matasi ko wasu gawurtaccen matasa da za su haɗu kawai aikinsu shine yaƙar wannan virus ɗin da ake ketawa a cikin al'umma mazan su ko matansu kaga matashiya ta fito tana magana wai ta bata ga amfanin aure ba shi aure bauta ne shi kaza rashin yanci ne shi kaza shi kaza ita kuwa ita ta ga amfanin aure ku kaddara yau da a ce a hanya aka same ta ba ta aure ba ta isa mata fito cikin mutane ta zama ta? ai popularity din na aure ne sunayen da take amfani da shi akan sunayenta sunaye ne da aure ya tabbatar mata da su ko iyanan ta ga amfanin aure sannan haifarta da aka yi ta zo duniya aure ne ya kawo ta nan ma amfanin aure ne sannan shin wai idan mace ta yi aure ta je gidan miji bautar miji take ko bautar Allah bayan da za a yi uba ya tsugunna ya haifi ya ka je ka tambaye duk wanda yake da ɗiyamace yake da ‘ya'ya maza ka tambaye shi a ƙarƙashin zuciyarka wa ka fi so wa ka fi tausaya wa ‘ya'yanka zai ce maka ‘ya'ya mata sun fi shiga cikin rai wani ma da su yake alkunya kamar mala abu unaisa shugaban 'yan social media da 'yan samace yake alkunya mun gane wannan to amma 'yan nan aka haife ta aka ba ta tarbiyya har ta zama mutum lokacin da ta iya gane komai wani sai ceto daga wata ƙasa sai a ɗauka a bashi ya tafi da ita kai kana ganin inda tsarin ɗan adam ne ba tsarin Allah ba wayar hannunka ba wanda ya sai raba ka da ita balle yarka shi sa kaga a hajjin bankwana da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya tashi wa maza wa'azi sai ce istausu bin nisa'i khairan fa innakum akhastumuhunna bi llah amanar Allah ce dan da ba dan Allah da yace a baku ba bayan da zai uba ya dauki yarsa ya baka wastahlaltum furujahunna bi llah da me ake mallakar mace da kalmar Allah a baka sadaki sannan ne aka halatta maka ita duk wannan fa ibada ce ta Allah to kaga wanda zai zo ya kore wannan ka sani cewa manufarsa ba shine wai kore auren ba a'a manufarsa shine kore ibadar Allah dan inda ba dan umarnin Allah ba ɗa ma ba zai bi ubansa ba ɗa ba zai bi uwarsa ba amma yana kaffa kaffa da haƙƙin iyaye ne saboda ne umarnin Allah ne ka je ka samu waɗanda ba su da addini kaga yadda bature zai sa uwarsa a keji in ta tsufa kaga yadda zai kai babansa gidan tarihi ya ajiye shi saboda ya tsufa to amma masu imani kullum kafa kafa suke da iyayen to haka ita ma mace alaƙar ta yake da miji duk abin da ta yi wa miji Allah ta ji ba shi ka ba umarnin Allah take kiyayewa ba shi sai wa da'a da biyayya ba da na so in ba malam barista minti biyu malam barista Ibrahim ya zo ya gaisa da yan uwan yana kan hanya kuma dama mai magana na gaban shine Fadilatu Sheikh Mu'azzam Suleiman Khalid wanda bayan barista insha Allah zan gabatar da shi daga nan sai in gabatar da dan uwana ta kwarana insha Allah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 السلام alaikum wa rahmatullahi wa barakatu dukkan yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya haɗa mu cikin wannan masallaci mai albarka don gabatar da wannan wato walima ko kuma lacca dalilin munasaba ta aurar da ya'ya wanda malaminmu fadilatu sheikh muhammad bin usman ya yi muna addu'a allah ta'ala ya sa albarka da alkhairi cikin wannan auren da aka yi kuma allah maɗaukakin sarki ya azurta su da zurriya tsaggi ba dukkanin wani abu da zai zama fituna ciki muna roƙon allah ta'ala ya kawar da shi to watakila ne abinci biyu abin da zan faɗa bai wuce in ɗan ƙarin haske a kan ɗaya daga cikin hadisai wanda malam da yanzu ya gabata ya kawo mana ba inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa iqtanim khamsan qabla khamsin yace ci moriyar wasu abubuwa guda biyar tun gabanin wasu abubuwa guda biyar su zo su same ka to daga cikin abubuwan nan da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bawa kowanne musulmi shawara lallai ya tabbatar ya ci moriyarsu akwai shababaka qabla haramik yace lallai ka ci moriyar samartakarka ka ci moriyar zamantowarka matashi tun gabanin tsufa ya zo ya same ka domin ko shakka babu duk wanda ka ga. kamar yadda na ga malamai duk sun gabatar duk wanda ka ga shekarunsa sun ja to shi ɗin ma da a irin matakin da kai a yanzu kake kai yake na mataki, to kenan a kwana a tashi to kai ma ran shekarun naka za su ja inna lanafrahu bil ajami naqta'uha wa kullu yaumin madha yudni min al ajali lanafrahu bil ayami naqta'uha mukan yi farin ciki mai murna saboda kwanaki da suke zuwa suna wucewa a rayuwarmu to amma wannan kwanakin a kwana a tashi gurin da kake hango shi da nisa to a kwana a tashi wucewar kwanakin sai ka ga ran ya kai ka wannan gurin to shakka babu duk da zamantowar mu matasa akwai lokacin da mu ma za mu kai mataki na dattijantaka ko kuma in ce za ku kai ko? <laughs> yabba mataki na dattijantaka to abinda nake so in ja hankalinmu a nan shine akwai hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wanda yake cewa al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ila Allah min al-mu'minid da'if wa fi kullin khair ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billahi wa la ta'jaz manzon Allah sallallahu alaihi wannan gabar nake so in ja hankalinmu akanta a matsayinka na mumini yace ihris ala ma yanfa'uka dukkanin wani abu da ka san zai amfane ka to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana ba mu umarni cewa lallai kai kwadayin abin duk da ka san zai amfane ka kai kwadayi kaga ka aikata wannan abu don haka a matsayinmu na matasa dukkanin wani abu da muka san zai amfani rayuwarmu zai sa mu samu ci gaba a rayuwarmu zai sa rayuwarmu ta inganta ta samu inganci to wajibi ne mu yi ƙoƙarin ganin mun cimma wannan abu don haka ilimi kan taimaka wa rayuwar mutum ta kyautatu ta kuma samu inganci ilimi kan taimaka wa mutum ya samu kyakkyawar rayuwa to lallai mu yi iya abin da za mu iya wajen neman ilimin don rayuwarmu ta inganta a matsayinmu na matasa sana'o'i kama daga kasuwanci da ragowar sana'o'i dukkanin waɗannan suna taimakawa rayuwar mutum ta inganta to lallai kada mu yi sakaci kuma kada a same mu da kasala wajen irin waɗannan sana'o'i da kuma ayyuka waɗanda za su taimakawa rayuwar mu ta yau da kullum. amma kada mu manta duk abin da muka je za mu yi domin rayuwarmu ta inganta don mu samu kyakkyawar rayuwa kuma don mu samu cikakkiyar damar da za mu iya ba wa al'ummarmu gudunmawa da kuma addinin mu, to sai mun nemi taimakon Allah akan ya taimaka mana akan wannan abin da muke yi shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake wasta'in billah ka kuma nemi taimakon Allah domin duk abin da mutum zai yi duk irin ƙoƙarin da zai yi matuƙar bai samu taimakon Allah ba wannan ƙoƙarin nasa zai tashi a banza ne iza lam yu'inka Allah fi ma turiduhu fa laysa li makhluqin ilayhi sabilu idan Allah bai taimaka maka ba cikin duk abin da kake son ka yi in baka samu taimakon Allah ba to babu wani dan adam da ya isa ya taimaka maka babu wani makhluki da zai iya taimaka ma ka cimma manufar da ka sa a gaba matukar baka samu taimakon Allah ba to duk waɗannan abubuwan da za mu yi don mu inganta rayuwarmu kuma mu samu damar bawa addinin mu gudunmawa da kuma al'ummar mu to mu rika neman taimakon Allah akan ya taimaka mana wajen cimma wannan manufa to kuma mun kamar yadda na faɗa magana ce ta kaitacciya ta ɗan mintuna kuma ina jin akwai in malam watakila ina jin da yawan mutane ba san alaƙar mu da shi ba to akalla dai unguwan mu daya <laughs> yawa akalla unguwan mu daya wannan shi ne to kuma eh aksar sai dai shi zai yi bayani yawwa aksar zai yi bayani to Allah ta'ala ya samu dace Allah ya amfanar da mu da abin da muka faɗa kuskuren mu Allah ya fi mana wallahu ta'ala a'lam wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to ya yan uwa lokaci ya ja da yawa gaskiya ina da nukuɗoɗi guda biyu nukudar magana ta gaba dama asali mun ajiye wa malaminmu fadilatu sheikh mu'azzam suleiman khalid ita da na wai ga ɗazuban ga ya shigo ba sai na rasa yin da zan yi da ɗan uwana kwarana malam khamis abu haifam ya shigo sai nake ganin na samu halli daga baya kuma sai mai waje ya zo to kaga mai ma sai ya naɗe kenan saboda haka a gurguje damun so lakcan nan ta tsaya karfe 8 da minti 40 daidai to amma dai yanzu abin da ya rage mana kasa da minti 15 ne zan ji kunya in bawa sai gari waye saboda da yi aure ba ni yau na da daga abuja ko gida ban je ba ba ka ce mun kwana a nan zan ji nauyi in bawa malami na lokaci amma kuma zan samu karfin gwiwa in na nemi alfarma Allah ya gafarta malam gabar maganar da muka ajiye maka shine matasa musan kanmu daidai da wata hutuba da aka yi sati biyu bayan da suka wuce akan alhawiyya jazakumullahu khairan wa sallallahu alaikum بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه muna gode wa Allah subhanahu wa ta'ala kuma muna fatan wato wannan wato munasaba da ta samu a nan waje Allah ya tabbatar da dukkanin alkhairi Allah kuma ya sa a ce da aka yi Allah sa abokan arzikin juna ne gaba daya a gurguje gabar magana akan cewar wato musan kanmu wato gaba ta take mai fadin gaske kwarai da gaske to amma dai babban abu shine kafin shiga wannan gabar akwai abubuwa guda biyu muhimmai da dan zan dan hankali maganar da malam yake ɗazu. ta cewar wato a samu wani ya fito ifaɗo ta magana za su zo ta buga kan mutane mutane su ji kamar kan zai fashi ko kamar kwaron kwatsa to wa'annan abubuwan ya kamata idan muna da wayewa yadda ya kamata a distan da abe shiga cikin wata kafa ta cikin kafofin sadarwa na zamani to in dai fa kana so ka dankwafe wannan abin ka bar shi a nan karkai komai a kai karkai kwamentin balle kai sharin balle ko kuma kowane abu ne karkai ko mene ne ka kyale shi wannan shi zai kuma ana shi zai fi amfani abinda masu yin wa'annan abubuwan mafi yawa suke nema na si abin da shi trending to ba su samu wannan ɗin ba idan ka kalla kusan mutum nema wanda mai yiwa wani masu yanzu ma tun an jima da binne shi kwata-kwata ba ma a yayinsa amma kuma sai ya ɗauko ta maganar ko kuma ta ɗauko ta maganar sai ta zo ta yi sau da irin wannan ka yi kurin abin da ba shi ke cewa sai an kula kashi ke ɗoyi ko kuma in ba wannan ɗin ba in ma haka ne to akalla ya kamata wa'annan su kansu wa'yannan kafafan ne musu dabara za mu iya ɗaukan wannan abin a facebook ka ɗora kai rikodin in kai rikodin wanda ka tura iya wanda za ku tsawo na mataki a kai ku yi amma maganar da ya yi ta bi a facebook inda zai wannan yawan ya zama an watsar da magana wannan shi ne babban abin da ya fi muhimmanci abu na biyu kuma dangane da wannan na ji wasu daga cikin irin wanda suke ko tare da suke ko suna cewa tana maganar cewar in an ma matsa mata ko za ta bar musuluncin wani iyazu billahi to ta faɗa wata faɗa ba dai amma dai magana ta fito an fahimta to abin da ya kamata sani da kodin musulmi shine musulunci kamar yadda muka sani addinin Allah ne Allah ko ba a yi masa karɓi karasa. an fahimta ko sarka daga sanda mutum ya sa wa kansa cewar da wani lokaci da zai bar musulunci to ya fa zama kafin sai dai kuma isa ce kalmar shahada saboda mutum ya san wannan duk sanda mutum ya yarda wa kansa cewar da lokacin da zai yi yiwu ibar musulunci to ya zama ya bar musuluncin asan kai ba ma wannan ba malamai suka ce ko magana ta aka da kai da wani wanda ba musulmi ba saboda ka ce masa ko ta musulunta ko karka musulunta duk daya wani yana cikin abin da malamai suka riga shi a cikin ridda saboda ne saboda daidaita musulunci ne da kafirci ina fata an fahimta da wannan abuwan ya waje ba mu yi kokari mu kare kanmu daga cikin wannan abubuwan an gane ko abu na gaba shi ne idan ka kalli arzikin da Allah ya mana da Allah tambaya wai menene ke sawa a yi kwararowa zuwa wani gari ne ya ce ko arziki da mu da waɗanda garuwan da ba a yi shari'a ba da mu nan wane ne fi kwararawa zuwa garin wani eh ba su ka fi zuwa ba saboda haka wannan da yake nunawa kwanciyar hankali ba ma cutar da wanda ya zo wajenmu kuma Allah ya mana arzikin da muke iya wannan rayuwar kuma karɓi kowa saboda haka ya kamata mutane idan sun ji maganganu na masu tsohon su ringa alakanta addinin musulunci da kuma shari'ar Allah da kuma garuwan da suke na musulmi da tsiya tabbatar da cewa wannan magana ba magana ba da saurara ba ce akwai mutanen da duk dama da suka samu a duniya to kowane gari zai iya samun rabo a wannan damar amma gwargwadon mai gwargwadon mutsiyata da karuwai da suke a wannan garin sanaka mutukar garin kuma ku da yawan karuwai ko 'yan iska to akwai mutane da in ma sun samu wata dama a duniya ka tabbatar ba ku da rabo a ciki ku haƙura ku za ku samu rabon da ya fi kowanne ƙanƙanta ina fata an fahimta sau da ka irin waɗannan mutanen kai daban su daban ina fatan ya kamata mu fahimta kuma wannan shi zai tsora maka cewar dukkan da ga wata rigima ta shiga tsakanin irin waɗannan mutanen da waɗansu mutukar ba waɗanda suke irin su ba ko wanda suka fi su sharri to ya lazumta a gare ka ka ringa ƙoƙarin zama a ɓangaren da yake rigima da su ɗin saboda su wayannan mutanen ba alkhairi ba ne. in kana neman tsaka akwai mutanen da suke a haka suke ina fata kuma an fahimci bayanan da nake yi dangane da abin da shafi musulmi dan ko matasa cewa a san kai to wannan bayani kawai na fara bayani ina da tsohon kwarai da gaske amma babban matakin sanin kai babban matakin sanin kai shine mutum musulmi ya sani cewar shi Allah ya yi shi ne don ya zama jagora Allah ya yi musulmi don ya zama jagora kuma jagoran nan ba da wani abu zai jagoranci kowa ba illa da imani kamar yadda sannan umar ibn khattab yake faɗa cewar larabawa wanda kuma wannan duk wani wanda yake ba su ba ina bunsa a wannan ba da wani abu Allah ya ɗaukace su ba illa da addinin musulunci sadaka dissan da suka nemi ɗaukaka da wani abu ba wannan ba to suna da kaskanci Allah kaskanta su haka kuma duk wani wanda yake shi ma duk wani dan adam iya rukon mutum da musulunci iya ɗaukakar da Allah zai bashi subhanahu wata'ala to amma muna magana akan musulmi saboda haka kada mutum ya yadda ya ɓarar da garinsa Allah ya ka musulmi ka tashi a cikin musulmi kana kaza komai naka haka to kada ka yadda wannan baiwar da Allah ya maka ka watsar da ita imani da Allah azizi ne sadaka bakin da ya zo maka idan ba ka karɓe shi ba sanda ka zo kake so kuma Allah ba zai maka ba Shi ne Allah ya ce wani qallibu afidatahum wa afsarahum kama lam yu'minu bihi awwala marratin wa nadarhum fi dhuyanihim ya'mahun falamma zahu azaga Allahu qulubahum duk sanda gaskiya ta bayyana a gare ka to ka rungume ta hannu biyu in ba haka ba sanda kake tunanin sai a lokaci kaza za ka koma mata to Allah kuma ba zai ba haka ba umuman abin da yake akwai kenan babu wanda ya fi mai watsar da gaskiya mummunan sakamakon mafi yawa a wajen Allah sai mutumin da yake yana musulmi amma kuma ya kokarin tsora mutane akan sharri to wannan malamai suka ce wannan mutumin kwata-kwata baya cikin sunnar Allah ya ba shi ikon ya tuba saboda musamman ya tsora bayan Allah akan bata sun bata sun mutu akan wannan sun yi asarar lahirarsu sannan shi kuma ya zo wai Allah ya ba shi damar ya tuba suka ce Allah baya wannan sadaka mutum ya kiyaye abin da zai tsoro akan ba daidai ba saboda haka musulmi idan muna so mu san huwiyar mu san kanmu to sai mun koma cikin tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a ko'ina abinda Allah ya gaya mana a ƙur'an tun da shi ne asalin tushen tarihi sannan kuma sunnar manzan Allah abinda Allah ya gaya mana mukula da shi akwai wani abu da Allah ya faɗa a cikin total amfal an gane ko Allah yana cewa wa iz yurikahum Allahu fi manamika qalila walau arakahum kaseeran lafashiltum wa latanaza'tum fil amr sai ce ne walakin Allah sallam inna wa'adin bi zati wa idh yakum lan taqatu bi ayunikum qalilan wa yuqallilukum fi ayunihim li yaqdi Allahu amran kana mafula da kan malamai suka ce wannan ayar abin da ke nunawa, babu wanda yake sauya tarihi abin da ake jin ba zai yiwu ba izama ya tabbatar da shi illa wanda yake raina abokin rigimarsa me ya rainawa ba yana roƙi kai ji ba ka ga cewar bai isa ba ko menene shi ko wane ne shi ka yadda cewa da ƙarfin Allah ka fi ƙarfinsa sai kuma ka in masa kuma Allah yana wani na aikace in muka kyale ma zamanin manzan Allah salama a yanzu ka taho shekara nawa Amerika ce a cikin Afghanistan shekara 20 ta amma a ƙasƙance ta fita da mutanen Afghanistan ba sa kallon amerikawa a wawaye waɗanda za su iya samun nasara a kansu da sun karɓe su kamar inda mu ake ta nuna mana su afghanistan na yanki da su dama makabaratul guzari duk wanda yake zai kai hari waɗannan guraren to ya kai kansa kabari shi sa rasha shekararta na wata afghanistan ɗaya eh, goma sha biyu amma su da kansu ce a hakika shekara takwas suka yi suna son zama a ciki shekara hudu karshe rabin shekarun kenan ko suna dabarar ya za su fita ne ba tare da an kashe su ba ba za su iya fitowa ce mun yadda a yasulu ba mun yadda an cinye mu ba amma jikin suka motsa kuma sai a raɗe saboda haka abin nufi kana musulmi ka yadda kai Allah kai ya ba jagoranci kai Allah ya ba jagoranci kuma jagoranci da zai tabbata a gare ka akan me cewar kai kira zuwa da Allah ya umarce ka da shi ka tsaya kyan duk wani son zuciya ta barna kada ka bi ta. ka tsaya akan imani kamar inda annan sulma ya zuci shi kuma ka yi adalci tsakaninka da kai da kowa ne ina fata an fahimta wannan shi abinda Allah faɗa mana cikin suratul shura yace fali zalika fad'a wastaqim kama umirtu wala tattabi ahwa'ahum wa qul amantu bima anzala Allahu min kitab wa umirtu li a'jila bainakum Allahu rabbuna wa rabbukum lana a'maluna lakum a'malukum la hujjata bainana wa bainakum Allahu yajma'u bainana wa ilayhi al-masir saboda haka babban abu da zamu mu san kanmu mu yi kokarin tsayawa lalle ba a gama karanta tauhidi ina fata an gane ba a gama karanta tauhidi kuma tauhidi duk wanda ya kawo maka wani abu a cikinsa ba abin da yake a cikin ƙur'ani ko hadisi ba ko kuma lazumin waɗannan abubuwan to karka karɓi wannan abin saboda muhimmancin tauhidi a wajen Allah ya wuce ya bar wani bayaninsa shi ya faɗi komai a kansa saboda haka idan ka tsaya akan wannan ka sani cewar ba a tsaya kuma akan tauhidi sai ana cikakken karatu a yanzu muna cikin wani yanayi wanda duniya ta riga ta zama a kunshe kamar ma kutu za ka ce mata yanzu nan abu ana yi a yanzu zai kai bayan duniya to a yanzu musulmi babban abin da yake gabanmu babban abin da yake gabanmu shi ne mai yadda wannan addini shine ne mummune shi shi ne kuma gatanmu shi addinin musulunci kai mara aiki to shi ne gara basa saboda ne saboda tabbaci Allah shi ya ce ma dama ne huwa allazi arsala rasulahu bil huda wa dinil ne li yuzhirahu Aladini kulli kuma Allah ya ce inna lanansuru rusulana wallazina amanu fil hayati dunya wa yawmil ashhad sadaka kamar inda Allah ya taimaki manzon Allah zama kai ma haka tabbas kana da wannan alƙawarin wajen Allah gwargwadon ɗan matsayin da kake da shi a wajen Allah saboda haka ka yi ƙoƙari babban abin da za ka yi ƙwaggin da shi wajen yi wa addinin musulunci aiki shi karatu shi ne karatu shi ne karatu idan ka ɗau karatu to za ka yi wa addinin musulunci aikin da makamai ma ba za su yi shi ba kamar yadda ibn hazmi ke faɗa saboda haka ka yi ƙoƙari ka san addini yadda ya kamata ina jin da yawa mun ga abin da ya faru kwanaki kamar biyar da suka wuce ko wata yarinya a amerika ko a ingila wata yarinya ina jin sunanta ƙurra ne ina jin suke sa amma kora haka ka ga yarinya ce aka zo a ƙoƙarin turawa wanda nan ma sun fara ƙoƙarin kawo mana bayan an gama da gargazar musulmi shekara talatin da wani abu tun daga sanda bush ikuru ta yaƙi da ta'addanci ake kashe musulmi a duniya mu ma kuma ga mu ya zo mana saboda ka a yanzu ana ganin an yi mana lalas saboda ka a yanzu sai an fara cewar wai a zo a yi zaman ya za a yi a tattauna a zauna lafiya tsakanin musulmi da kirista Dan Allah in tambaye ku da musulmi da kirista wa yake da mukar a zauna lafiya menene dalili akan haka idan ka ɗauka duk garin da aka fi tashin hankali a garin nan a ƙasan nan mafi yawa gari ne da kirista ke jin karansa ya kai tsaiko a wajen in ba haka ba inda duk aka fi ƙarfinsa mafi yawa sai dai iyayen gidansa su tsallako su taya shi amma shi ba zai fitowa kai tsaye ba duk da Allah yana tona asirinsu ana gane kullakullan da wa addinin musulunci da musulmi ina fata an gane to don haka a wannan kokarin da suke shine wai a zauna daga cikin sharaɗan kaga da wani mutum wani kafirin mutum wani wanda asalinsa ya ce wani shi ɗanɗan batta ne wani mushan ɗan ba zata an gane ko? kaga ya fito yana magana wai daga cikin ana so a zauna lafiya wai a daina cewa da kafiri kafiri kuma musulmi su daina cewa kirista ba zai aure yansu ba ai wannan ku zan kokari ku hana a auren musulmi ba ruwanmu zuwa ake a kamo amma mu a jan mu duk wanda ba musulmi bane ne kafiri ne ba zai yi wa mu daina wannan ba duk da cewar akwai bara gurbi waɗanda suke waɗanda maganganun to a matin ikon Allah ni wanda mutane ban ɗauke su a mutane ba gaskiyar lamari akwai mutumin da in kai magana da shi ba tare da ka samu cikakkiyar shaida ta likita cewar zuke-zuken da yake yi sun rabu da tunaninsa ba to ka ba a lokaci in ba irin nan babu wayanda suke suke samun karɓuwar irin wannan magana a cikin masu da'awar musulunci sai masu kafirta matan manzan Allah da sahabbansa wanda kaga dama duk gaba daya tafiyar su daya ina fata an gane kaga yarinya ce guda ɗaya. aka ajiye wata kiristoci guda 20 amma ba yadda suka iya da ita a karatu na musulunci ƙur'ani da hadisi da kuma karatun shi kansa bible din kuma Allah ya sa ta faɗa ba sau ɗaya ba sau ce ita musulma ce kuma ahalin sunna to kaga wannan ina nufin cewar me babban makaminka kaga a ingila fa take zaune amma ta yadda ita musulma ce ta yadda ita nan ba tare su take ba ita da niƙari ma take su kuma suna zaune inda suka saba shi kenan kamar figaggiyar kaza a haka amma ba su iya samun nasara a kanta ba to idan kana so ka zama kai musulmi a matsayinka na matashi kayo kanka abin da ya kamata to dole kana buƙatar ka koma ka sake karatu ba a daina karatu ba a daina karatu kuma karatu distan da kai shi za ka gane ta baka san komai ba sau da ka mi ƙoƙari mu sake wannan abin sannan mu sani ko mu a musulunci iya komawarka baya wato asali ke da lokacin manzan Allah salama iya dacewa ka da gaskiya ba wai sabon karatu za a kawo mana ba ina fata an gane to shikenan an gane ko ba sabon karatu za a kawo mana ba wannan kaziyar ina fata an halarta tun daga malam yana zaune ya kamata malam ya sa wani lokaci sai a sake lakta ne zaman kanta akan da shafi huwiya ga malam da kuma sauran malamai sai a zo a yi da izinin Allah amma malam za a yi da sharadi ni gabatarwa zan yi an gane ko yawa an gane ko saboda aka mu kokari mu sake wasa imanin mu mu sake neman karatu an fahimta ko kuma idan za mu yi mu tabbatar da cewar dukkanin mutumin da addini raba ka da shi to wannan mutumin an fahimta ko kai daban shi daban gistan da manhajin talaki ya sha bamban abin da yake dalili a wajenka wani ya zama shi ba dalili bane a wajensa to wannan mutum ka bata kanka lokacinka a kansa. shi daban kai daban baya wakilta ka bata baka wakiltar sa da yawa ina maimaita abin bakin ciki mutum zo ya ce maka zai ina cewa malaman hadisi ta tahamul da hujumi amma kuma bai ma fahimci inda suka sa gaba ba Tunda yanzu mutumin da zai dawo maganar sardauna ita maka wai misalin wai hadisi wai mutawatiri wai kamar labarin mutuwar sardauna yanzu ne ya san ne mutuwa ce ai a yanzu ma a yanzu ma ni ba da rubutu da ke mun wahala ba da rubutu da na fara yi a kan cewar a yanzu ma shin zai yi wa a samu tawatur a zamanin da nake ciki a yanzu ni abin da ya fara zuwan mun rai ba zai yi wa a samu ba saboda ne saboda irin fitar an samun tawaturi rashin yiwuwar tawaɓuki haɗin baki a yanzu kuwa yanzu haɗin baki har ma haɗin mai kake nema sai a haɗa an bayyanta sau da ka bakin da mutum ya zaune bai san magana da mutane suke ba ai ƙarshen rashin adalci ce zai rigima da su sadaka da ina cewa ‘yan uwa musulmi mu koma mu san waye manzan Allah sallallahu kuma da abu da ke ba khususiyarsa ba mu yi kokarin cewa iya da motar mu a wajen Allah shine iya sifantuwar mu da wannan abin da wannan muka haɗa gaba sai mu kiyaye huwiyyar yadda ya kamata ina fata an gane a ƙarshe rigimar duniyan nan an fahimta ko yanzu kana neman in kana neman wato afkar waɗanda suke ɓata wa musulmi tunaninsa da kuma kowa a duniya an fahimta ba za ka iya ƙididdige su ba balle har kai maganinsu to amma Allah ya mana gata in dai karke addinin musulunci karke ƙur'ani da hadisan manzon Allah sama ingantattu bisa fahimtar magabata managarta to yi wa zuciyarka Allah ya zuciyarka zuciyarka garkuwa duk wani sharri ba zai iya shiga ta ba duk wani shari ba zai shiga cikin ta ba muna fatan Allah ya tsare mana imanin mu Allah wanda muka sa Allah ya samu cika da imani mu ma Allah ka tsare mana jiki amfani ka samu cika da imani Allah halin da muke ciki a wannan ƙasa ka fi kowa sani Allah kai mana magani Allah kai mana agaji wanda ya ci amanar mu Allah ka tabar da shi kowa ne Allah kada ka biya masa bukatar sa Allah dan kaunarka da manzon Allah kuma Allah ka bamu damuna ne albarka Allah ka iya mana Allah ka iya mana wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh kun dage sai kun hada rigima tsakanina da malamina <laughs> to ta Allah ba ta ku ba <laughs> to a gurguje zan kira Sheikh Muhammadu Khamis Abu Haisan Abu Haisan zan ba shi minti biyu yayin sallama da mutane minti biyu na ba malam ya gaisa da mutane daga nan sai mu kira baban mu fadilatu Sheikh Muhammad bin Uthman shi ma zan ba shi mintunan godiya sai mu yi sallah insha Allah jazakallahu khair الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عبده المصطفى صلوات ربي صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثرهم إلى الدين dan uwana takwarana mu ahlus sunna mun tv za mu iya isar da sako ba kamar wa'e bane a ce minti goma minti goma to da izinin Allah zan yi kokari cikin ma'anar minti biyu a majazance ba a hakikance ba da izinin ɗan uwa a gurguje gaisawa zami hakika na ji daɗin wannan al'amari Allah ya sanya albarka cikin wannan aure da aka gabata jiya na babban malaminmu a sheikh الحافظ الإمام Muhammad bin Uthman hafizahullahu ta'ala abinda barista ya so ya faɗi a ɗazu ya tashi na ce ni zan isar insha Allah amma gabanin nan ni ɗan gida ne a sahaba Sheikh Mallam Auwal Zakirai yaya yake a gurina garinmu ɗaya makota ɗaya yayana ne yakan sani yakan hana ni sannan barista shi ma yaya yake a guri na don ni haifaffen nan ainihin wato gyaɗe-gyaɗe ne sahaba gurin zuwanmu ne ba na mantawa shekaru aru-aru baya wata lacca jiya abin da na gani a wannan kutubar sai ta tuna mu laccar da Sheikh Jafar Mahmud Adam da aka gabatar a wannan masallacin malam ya yi kokari yana kokari malam Allah ya kara muku karfin gwiwa malam ya yi tarbiyya. kuma yana kan tarbiyya da duk wanda ya san kundila a jiya da wanda ya santa a yau sai dai ya ce malam jazakumullahu khairal jaza Allah ya saka muku da alkhairi yan uwa abinda kawai nake so na ce shine a malamin mu malam muazzam yayi wani isharar da zan dan yi tsokaci kadai akan sa sai ne sallama wato idan muna so mu san su wane ne mu dole ne mu koma mu san menene huwiyar mu identity namu muna da abin da yake alamta mu ya nuna mana mu su wane ne duk inda ka shiga kada kai shayin cewa kai musulmi ne mai abin qur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk al'ummar kwa da ta rike alqur'ani a matsayin hablu najatiha to wannan al'umma ta zama dole ta buwaya ka dobi mutanen gazza me yasa suka buwaya sun yi riko da ƙur'ani suna kamanta abin da yake na alƙur'ani da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallam duk matashin da zai taso ba zai ado da alƙur'ani ba cikin ayyukansa to wannan idansa makahon ido ne dukkanin matashin da zai sanya kunnansa ba zai sanya sauraron alƙur'ani ba to wannan kurman kunne ne ko da ya fi kowa je duk matashin da ba zai jagorantar da ƙur'ani a gidansa ba to wannan gida rididdigaggen gida ne duk yadda ya kasance wajen gini duk al'ummar da bata jagorantar da alƙur'ani ba wannan al'umma ce kasashiya amiyat uyunun lam taktahil bil qur'ani wa summat uyun wa summat adhanun lam tushannat bil qur'ani wa buyutun لم تدوي بالقرآن ومحقت أمة لم تتحاكم إلى القرآن وهانت أمة لم تعمل بالقرآن don haka ‘yan uwa mai riko da alkur'ani wallahi ba za a kai mu ƙasa ba makiya da suka hanga suka hango sai suka ce bari su raba mu da alkur'ani don in dai muna da ƙur'ani ba za a layance mana ba laƙadi an zalna ilaikum kitaban fihi zikirukum za mu san suwa ne ne masoyanmu suwa ne ne makiyanmu ya za su yadda mu so su bayan sun san muna karanta walantar da Ankal yahud walan nasara hatta tattabi ya za su yadda bayan mun san sun san mun san Allah ya gaya mana akan cewa la tattakhidul mu'minuna al-kafirina auliya a dunil mu'minin ya za su yadda bayan muna karanta ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidu aduwi wa aduwakum awliya ya za su yadda bayan sun san muna da ayar da take bayani akan ya ayyuhan ladina amanu la tattakhidul yahuda sunan su ne yanka awliya kada mu rike su to don haka babu wani amalgamishin da za a zo a amin afuwa ina karambani gaban su mala kana abin da yake na turanci malam kuma ai sai sallamawa to don haka yan uwa dole ne mu riko da alkur'anin mu matukar muna son mu ga samun nasara a koda yaushe wannan tasa suka zo su yi kokarin raba mu da malaman mu na alkur'ani mai girma sai kaza an ce maka lalle shi malami ya je ya nemi sana'a domin dogaro da kansa magana ce a zahirinta mai kyau amma daba makan wuka ne ba mu sani ba na faɗa a jiya zan maimaita ta a yau lokaci yayi na malam bari na soka korar malaman islamiyu da suka san qur'ani suke wasu suka bar Kano suka yi Kaduna da Kaduna suka ƙara inda malam ya fito Abuja amma shi malam akwai abin da yake yi daga Abuja suka yi Ghana wannan ba karamar illa aka yi wannan al'umma tamu ba shi yasa zaka ga al'umma mu babu tarbiyyar alqur'anin a tasowar da take lalle sai mun yi karatun nutsu, mun dawo mun san ina ne yake mana ciwo mu rike qur'ani da sunna wancan mutumin ta nan ne yake halakar da matasan da cewa shi ya san ƙur'ani ya yi dibidibinsa ya yi walankeluwarsa a tunaninsa ƙur'ani yake amma duk ne ƙur'anin malar sun san ƙarya yake yi babu abin da ya sani cikin ƙur'ani sai mulanka don haka ka rike ƙur'ani za mu zama izza da buwaya mu buwayi al'umma ya zama mu ake san a ji mu mu ne za mu buwaya a koda yaushe ƙur'ani zai cece ka a duniya a ƙabarinka a tashin alkiyama dan haka imam shatibi yake faɗi akan cewa wa haythul fata yarta'u fi dhulumatihi min al-qabr yalqahu sanan mutahallila hunalika yahmihi maqilan wa rawdatan wa min ajlihi fi zirwati al-'izz yujhala yunashidu fi irdaihi li habibihi wa ajdir bihi su'lan ilayhi muwassala fa ya ayyuha al-qari bihi mutamassikan mujillan lahu fi kulli halin mubaddila hani an mari an walidaka alayhima malabisu anwarin min at-taj wal-hula فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله وصفة الملا أولو البر والإحسان والصبر والتقى حلاهم بها جاء القرآن مفصلا عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا عندنا كيسون ذو جزى الله بالخيرات عنا أئمة لنا نقل القرآن عبدا وصلصلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Thank you. kai da aka baka minti biyu dan uwana sai ni haka da kai kuma wato ni inda na san cewa ya zo da tsini Tun da ya tuna lakcar da marigayi shak Jafar Mahmud Adam ya gabatar a wannan masallaci a shekara ta da 2003 ne lokacin da na fara zuwa wannan masallacin daga unguwar goron dutse ban san nan ba da tambaya na zo zuwa na na biyu a cikin shekara ta da biyar, ita ma lakca ce ta kawo ni ta marigayi dukkaninsu shahidai ne guda biyu na sunna sheikh muhammad awal albani zaria ina faɗa ina ƙarawa har yau ni dai a kano ban san wata lakca da aka yi a kano wacce ta tara al'ummar da wannan lacca ta tarawa. ba na san ba haife ka ba kake zara yi an gane wannan to yau kuma cikin falalar Allah da ni'imarsa sai gashi an waye gari ba dan mun kai ba amma ni'imar Allah ta kawo mu mu ma mu muke zaune akan wannan kujerar muke gabatarwa to haka ake bukata in kana zuwa karatu ka zo karatu da manufa ko baka zama malami ba kaka jahilci addini inda hali ka zama malami yanda malamai suka ba da gudunmuwa to kai ma ka ba da gudunmuwa ka samu malamai ka rike Allah ya ƙara wa Sheikh Muhammad bin Usman lafiya a shekara ta dubu a shekara ta dubu biyu da hudu ya yi wata lacca a ƙasar Nijar sai yake ba da labari cewar ya je ƙasar faransa ya so ya gabatar da lacca da faransanci amma bai iya ba a lokacin sai faɗi wata kalma na riƙe ta har yau da salon yadda ya faɗa sai ce haza na alayya bayan kamar shekara biyu sai na ji malam kawai yana faransanci kawai na ji ana danjenu tansuwa bace to aiki ga mai kare ka Kisa da malam basiru ya kafa wa angwayen nan sharaɗin magana da larabci sai na gode wa Allah a tsaya iya larabcin saboda watan da ya gabata sai na ga malam a turkiya yana turkanci na ce to kai in ka zo neman aure gidan malam aka ce sai ka yi turkanci ya sai dai a turke ka to duka-duka a nan muka kawo ƙarshen wannan zama mai albarka muna masu ƙara jaddada addu'a Allah ya sanya albarka a cikin wannan aure Allah ya ba da lafiya da zaman lafiya da zuri'a ta gari to a ƙarshe za mu yi khitamu homisk za mu gayyaci mai gayya mai aiki mai masaukin baƙi. fadilatu sheikh محمد بن عثمان دنيا زوي مانا سادم بوجا إن شاء الله ما نعم يا الله يا بارك الله فيكم نيجي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك